radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin namu koyi harshen Farisanci sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokacin amma kafin nan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau talata 14 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 23 ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kuka san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan fabrairun shekara ta 1946 aka kai wasu munanan hare-hare mafi muni a tarihin duniya a lokacin yakin duniya na biyu hakan ya auku ne a kasar jamus a lokacin jiragen yakin kasashen kawance waɗanda suka hada da na amurka da kuma na ingila guda 773 suka yi ruwan wuta a kan garuruwan kasar jamus ba tare da bambance tsakanin sojoji da fararen hula ba a cikin yini guda an kashe mutane kimanin 150 zuwa 250 sannan an shafe wasu garuruwa daga doron ƙasa wannan ya faru ne a watanni uku kafin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da biyar firaministan kasar labanan na lokacin rafiqul hariri ya ransa sanadiyar tashin bom a cikin wata mota da take aje a wani titi wanda yake wucewa a birnin beirut fadar mulkin kasar ta labanan rafiqul hariri dan siyasa ne kuma babban dan kasuwa a kasar labanan wanda ya rike kujerar firaministan kasar hasu biyu na farko dai a shekara ta 1992 zuwa 1998 na biyu kuma daga shekara ta 2000 zuwa 2004 can kaɗan bayan kisan rafikul hariri kasashen amurka da faransa suka tuhumi gwamnatin ƙasar siriya da hannu akan hakan amma bayan da aka kafa a kotu ta musamman karkashin majalisar ɗinkin duniya shaidu da aka gabatar sun kasa kawo wani dalili mi karancinsa wanda zai iya tabbatar da cewa siriya tana da hannu a kisan rafikul hariri yadda kasashen turai suka yi ta kumfan baki akan wannan batu ya tabbatar da cewa akwai wani tsararren shiri akan kisar hariran musamman yadda ya zama dalilin matsin lambar kasashen turai akan syria domin ta fice daga labanan da lokacin take kula da lamura da sanya ido a harkokin siyasa da tsaro na kasar labanan sakamakon yakin basasa da ake fama da shi wanda kungiyar kasashen larabawa ta dora wa syria alhakin kula da lamuran kasar ta labanan wadda turawa ba su ji daɗin haka ba amma da sunan zarginta da hannu a kisar rafiqul hariri an yi amfani da wasu 'yan siyasar labanan domin fitar da syria daga kasar kamar yadda turawa suke bukata jama'a masu saurare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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namuna na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran kasashen iran da kuma china sun kudura aniyar karfafa alakar da ke tsakanin su a duk inda ya dace wani dan bindiga ya hallaka mutum uku a amurka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yaba da matakin shugaban siriya bashar al-assad na buɗe ƙarin iyakoki domin shigar da kayan tallafi ga waɗanda girgizar ƙasa ta shafa tun suka cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki uku a kasar sin a yayin wannan ziyara bisa gayyatar takwaran nasa na sin shugaban kasar ta iran zai fara ganawa a bayan fage da shugaba xi jinping bayan nan kuma tawagogin kasashen biyu za su yi taron haɗin gwiwa tare da halartar shugabannin kasashen biyu bangarorin za su kuma rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa na tsakanin tehran da kuma beijing har ila yau shugaba ra'isin zai gana da 'yan kasuwar iran da ke kasar sin da kuma masu zuba jari na kasar sin masu sha'awar zuba jari a kasuwannin iran kasar sin dai ita ce babbar abokin tattalin arziki ta iran kuma bisa ƙididdigar kwastam ta kasar iran cinikayya tsakanin waɗannan manyan kasashen na asiya guda biyu a kusan shekara guda ya kai na dala biliyan 25 'yan sanda a amurka sun ce mutane uku ne suka rasa rayukansu yayin da wasu mutum biyar suka jikkata lokacin da wani dan bindiga ya bude wuta a harabar jami'ar lansing da ke yammacin birnin detroit na jihar michigan ta amurkar muna da tabbacin mutuwar mutane uku wannan ƙari ne ga waɗanda abin ya shafa biyar da aka kai asibiti kamar yadda 'yan sandan na jami'ar ta michigan suka wallafa a shafin twitter a amurka kashe-kashe da bindigogi na daɗa kamari a daidai lokacin da ake ci gaba da muhawara kan batun mallakar bindiga kiyasi ya nuna cewa matashi guda cikin uku ya mallaki bindiga sannan matashi guda cikin biyu na rayuwa a gidan da ke akwai bindiga wanda masana ke ganin shine ummul sun kashe-kashen da ake samu mai nasaba da harbin bindiga idan aka kwatanta da sauran kasashen da suka ci gaba to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa biyu wace daga birnin tehran sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da matakin da shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya ɗauka na buɗe mashigar babar salam da kuma al-ra'i daga turkiya zuwa arewa maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye domin shigar da kayan agaji ga waɗanda ibtila'in girgizar ƙasa ya shafa wannan shawarar ta biyo bayan kiraye-kirayen da kasashen duniya da dama suka yi na neman agajin jin kai ya kai ga miliyoyin mutanen da girgizar kasar ta shafa waɗanda ke buƙatar agaji bashar al-assad ya amince da bude mashiga biyu na tsawon watanni uku in ji majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin da ta gabata ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 ta afkawa turkiya da arewacin syria inda ta kashe mutane fiye da dubu talatin da biyar tare da raunata wasu dubbai a ƙasashen biyu a syria mutane dubu hudu da uku ne suka rasa rayukansu yayin da fiye da dubu bakwai da shida suka jikata sai dai ana fargabar waɗannan alƙalumman za su ƙaru saboda har yanzu waɗanda abin ya shafa na makale a ƙarƙashin baragusan gine-gine yayin da adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar ke ci gaba da ƙaruwa antonio guterres ya ce yana da matukar mahimmanci a samar da abinci kiwon lafiya kariya matsugunni magunguna da sauran mahimman kayayyaki ga miliyoyin mutanen da abin ya shafa shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa yanayi mai tsanani da palestine ke ciki zai iya haifar da illa ga tsaron yankin tare kuma da kawo cikas ga shirin kafa kasashe biyu shugaba al sisi da shugaban palestine muhammad abbas da sarkin jordan abdullah bin al-hussein na biyu da babban sakataren kungiyar kasashen larabawa ahmed abu da wasu tawagogin manyan jami'ai na kasashen larabawa sun kira taro ne a birnin alkahira fadar mulkin kasar masar harkotar kungiyar kasashen larabawan domin tattaunawa game da tsanantar yanayi da yankin palestinu da isra'ila ke ciki a halin yanzu yayin taron shugaba sisi ya yi tsokaci da cewa bai kamata bangarori daban-daban su ɗauki matakin sauyi yanayin da birnin kudus ke ciki ba a halin yanzu saboda mai yiwa hakan ya yi mummunan tasiri ga tattaunawa tsakanin palestine da isra'ila a cikin 'yan makonnin da suka gabata yanayin da yankin ke ciki ya kara tsanani a yammacin gabar kogin jordan da wasu unguwannin birnin kudus to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan.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 wata katafariyar gonar furanni a kudancin birnin tehran wanda kuma muhammad ya nuna sha'awarsa matuƙa na zuwa wannan gona domin ganewa idanunsa abin da ke cikinta na furanni masu ƙayatarwa to a cikin shirin namu ne dai za a ji yadda ta kaya tsakaninsu dangane da wannan batu to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. اینجا nan. آنجا چنگ آن طرف چنگ بنگرن بزرگ ببا قشنگ میکاو زیاد دیوا گل فره گلها فرنی درخت ایچی درختها اتاتوه نوشته اربوچه گل چی؟ فرمه گل داوودی فرنگ داوودی گل لاله فرنگ لاله گل روز فره میبوده و رنگ لونی رنگ ها لونی لونی مختلف دبن دبن واقعا للی زیبا میکاو سفید پری صورتی میرون هودا زرد دوراوا قرمز جا نارنجی می کلر روان گورو بنفش می روان شودی آبی شودی کوچک قرمی بزرگ بابا بعضی وسو ببین دوبه هست اکوی درخت میوه یا این برمری میوه این برمری سیب توفا ثروتمند می ارزکی مثل کمر madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin kamar haka اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است. نن یه نده گرما کمه نده کیو بله در اینجا گلها و درختهای زیادی هست ای انا اکوی فرنی دا ایتاچه ماسیوا اینجا نوشته گل چی؟ داو انان ان منه mene گل داوودی ببین گل داوودی های مختلفی دارد فرن داودی دوبه فرن داودی یه نده لونی دبن دبن واقعا زیباست سفید صورتی زرد قرمز و نارنجی للی یه دا کیو فری می روان هودا دوراوا جا دکوما میمین گورو گل داوودی یک گل ایرانی است فرن داوودی فرن ایرانه اسم این های کوچک چیست؟ مننه سونان ونن فره قرمی اینها هم گل داوودی است بعضی گلهای داوودی بزرگ هستند بعضی کوچک waɗannan ma furen dawudi ne wasu daga cikin furannin dawudi manya ne wasu kuma ƙanana آنجا را ببین گلهای لاله آنجاست آنها گل لاله هستند درست است دیبا چند فرنن lalai a can suke. masu rare kun da ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin ni Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Shirin mu koyi harshen Farisanci kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu wurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa mas'ud imami shine mawaƙin mu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya دوست نداشت این حال استثنایی و این که هنوز اینجایی و این که با من تنهایی و نمیشه پایش نذاشت عشق تو رو اینجا تو دلم واسه همیشه محکمه فکر جدا شدن ازت بالاتر از ارادمه عشق تو a gaishe ka Mas'ud Imami a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar to masu wurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da na kan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی مثل دیروز مرا میخواهی دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواد muna kuma da haka ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da yammaci idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa bisalam a huta lafiya Thank you.